assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na tattaunawa da 'yan dambe masu lokaci da kuma waɗanda suka shuɗe a wannan rana ta alhamis suka ta laraba wanda ya daidai da 24 ga watan hudu shekara ta 2024 muna tare da bahagon autan mamman ɗan dambe daga ɓangaren jamus wato arewa kuma wanda allah ya sa a wannan lokaci ranar ladi mai zuwa wanda ya daidai da 28 ga watan hudu. shekara ta 2024 za su fafata dambe na naira 100 sa da autan na Aisha dan dambe daga bangaren gurmada to babu autan mamman dai zamu iya cewa an yi dambe eh damba daya ko zuwa biyu wanda suka yi da autan na Aisha daga wannan lokaci ba a sake fafata wannan dambe ba to kuma ta sake hadawa a wannan lokaci inda za su ƙara yin dambe na gasa na naira dubu ɗari da tsakaninsa da autan na'isha to bagon atamman barkan ka da shigowa wannan zaure barka dai to eh bagon atamman dambe ta haɗo ku da autan na'isha ranar ladi mai zuwa wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu. za ku buga dambe na naira dubu ɗari tsakaninka da autan na'isha duk da cewa dai an cika jin tsoron sa tun lokacin da kuka dambe damba ɗaya kake jin shakkarsa har yau ba ƙara kama shi ba eh an ce shakkarsa kake yi to na san wannan damba ta haɗa ku damba ne na gasa dole za a yi ta ko kai ko shi wancan an yi damban an ga kana ta gudu har bayan fili har bayan fili aka kana ta tserewa wata na shirya taraka ka har bayan fili to amma wannan damban mu sani ba ko za ka tsaya a buga damban ko kuma shi ma za ka ta gudu har bayan filin ba mu sani ba damban ne da naira dubu ɗari me za ka ce ga al'umma To abin da zan fara cewa assalamu alaikum yan kallon mu kura da arewa gurmada. Muna ma kowa da kowa fatan alkari mu tsala kowa ba. Hmm. Da ba ta haɗa da watan na Aisha don naira dubu ɗari. Ranar Ladi mai zuwa wanda ya daidai ashirin da takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. A wannan gidan don na Idris ɓanɓarewa da ke nan marabanyanya. Hmm. Eh, ganin cewa a watan na Aisha ya fi ka jiki girman jiki kuma ana ganin kamar damben kuma da wata na Aisha ba ɗaya ne to gashi kuma an samu gasa duk da cewa dai kun taɓa yin dambe a baya wanda an mutane suka ce kana ta gudu har bayan fili to wannan karin zaka tsaya ko kuma dai gudun zaka ta yi har bayan fili eh to ai an kallo kun san wanda ke gudu eh eh a bashin ma ni ke gudan amma eh. in Allah ya so ya yarda hmm. wannan satin hmm. in Allah ya so yadda, in Allah ya Allah ya daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan lokacin ko ni ko shi hmm. in Allah ya so ya yarda dan bata gwani ba gudu ba jada da baya kaman wancan lokacin da aka ce aka ce kana gudu amma dai wai kuma wani bangaren suka ce a ba kai kake gudu ba wata na Aisha ke gudu to eh amma dai wasu bangaren kuma suka ce wai kai kake gudu har bayan fili to alkai ma ai kana gani <laughs> eh. ku ne wanda ya kamata ku faɗa mutane haka eh. su sun san da haka ne eh. gurin ma sun sani to amma mu muna fatan ubangiji Allah ya ba mai rabo a fata na eh. Allah ya sa ai lafiya a tashi lafiya Amma eh. bayan Allah ya yarda ba ga wata mamman an ga damben da kuka yi wancan lokaci an ga kun yi dambe wasu suna cewa wai saboda dukan tumbin a watanni na da ka dinga yi wai bayan an tashi dambe ya je yana amai a bayan fili Daga sai ne ka daki dumbin a na aisha ko kuma dai duk faɗan mutane ne <laughs> eh to wannan an yi mana hmm. amma dai alkai ne hmm. wanda kai ka san da wannan hmm. ni ban ma san ma suna ma labaran su ban ma ji ba ban ma san abin da ke faruwa amma kai na san kila kaji eh, to wannan dambar za ku yi autan ba haka autan mamman ne na kuɗi kuma naira dubu ɗari kusan za a iya cewa duk da cewa wancan lokacin ma dambo na gasa na kuɗi to amma wannan karo ba mu san wancan dambe ba ta gwani ba an yi dambe turmi ɗaya ɗaya har turmi hudu ba ta gwani ba duk da cewa a wancan lokacin wasu suna cewa duk da wancan jamawa ne arewatawa ne yan uwanka suna cewa kai ne ka fara karyawa a wutan na aisha kadari amma ba za mu yarda da maganar su ba tunda wancan jamawa ne yan uwanka to amma wannan karin wannan satin za mu so mu ga me gaskiya? mu nan ne za a tantance gaskiyar me gaskiya dan ban ko kai ko shi za a tantance jarumi shi dai watan na Aisha ya ce eh, wannan karin wancan karin kamar ma baya jin daɗi ne shi sa shi har ka dinga raka shi bayan fili to wannan karin kuma ya ce lafiya kalau yake to ba mu sani ba ko abin da ya faɗa daga sani ba shi da lafiyar ne a wancan lokacin to wannan Allah masani hmm. amma Allah ya nuna mana lafiya ba cika baki ba kuri eh amma in Allah ya so ya yadda kama an gama ne bagon wata mamman damban ka za mu cewa damba ne wanda baya baka jira damba ne wanda yake tana furge yan kallo kuma wancan lokaci da kai damba da watan Aisha an yi dambe damban da ya burge yan kallo wannan lokacin kana ganin damban da ka ce damban da za ta yi gwani insha Allah rabbi eh muna fatan haka rauni ne kawai ake ake gudu yawa shi ka san dama kana ganin a trimi na nawa wannan damban za ta yi gwani a ba a shiga lamarin rabbu samawati amma ai kana ji a jikinka an san Allah ne mai yi amma ai kana ji a jikinka cewa kai kana ganin mm. a jinka kana jin cewa za ta yi gwani za ta yi gwani a trimi kaza ai a wannan lokacin mm. kuma me ta za ka gani eh. ko a wani lokaci ne nake ji ai za ka gani wasu suna kallon bahago a tamman kamar tun yanzu ka fara rotsewa rutsewa kuma eh. wato ka fara katsewa a dabba ku da muke tare hmm. ku ka san na ne ba hmm. kowa ya sani ba ni za in ta faɗa mutane wani nairon nairon na ne ku ka san da wannan hmm. ne. to amma ba ta rutsewa babu ita yanzu fa muka yi to yanzu eh, aka yi aka ce kasa kayan dan koli eh. ya to da tsaye ni aka yi kenan ta misali bagon watan mamman wannan dambe da za ku yi da autan dambe ne za mu iya cewa tun da aka yi sau nawa ku taɓa yin ma dambe ne wai dambe ne biyu da shi da ina da ina din nan din nan muka ramba shi da na gasa da wanne kuma din na ba na kama shi na kama shi ba na gasa bai taɓa wannan ba bai damban gasa eh duka damban gasa kuka yi duka kuma anan kuka yi duka ran anan muka da shi eh to yanzu damban na uku ne za a yi mm. akwai wanda ta ko kuma duka ba taigoni ba duka ba taigoni ba to kenan ma ana ganin kila damban da ku ba taigoni ba kenan kwata kwata a ba insha Allah rabbi ina sa maraina ko ni ko shi in Allah ya so ya duk wanda Allah ya ba sa akwai ragu muƙaddara Eh. mu da ma kaddara ai musulmi ta kaci hmm. ta ci kafiri ta kunya haka ne to ita ta mu da Allah ya sa ai lafiya a tashi lafiya akwai kai salon dambe wancan lokacin wanda zamu iya cewa dambe ne wanda kai wanda ka dinga dukan autan Aisha a ciki wannan karan wani salon dambe tunda autan Aisha da yaki faduwa ko karfin ka ne bai ka iya buge shi bane ba karfi bane ba eh. faduwar ce ke bata zo ba da kaga an ce ba faduwa ai ba suna ganin kaman wasu suna ganin kaman karfin ka ne bai kawo in ƙarina ne bai kawo ba ya za a tun zami lamar eh. shi ai ba ƙarfi bane ba kawai shi Allah to an ga kai an ga kai ba da shi ka dinga dukan cin watan Aisha wannan karin wannan salon za zaka canja wa watan Aisha wannan hmm. sai rane za ku gani hmm. za ka ga irin salon da zan taka eh. wannan ai salo ai an taka ni yanzu in nace to in kuma aka zo na ban yi ba kira nan na yi ƙarya kenan hmm. amma sai rane za ga salon da za ka yi shine amma dai kana tabbatar da jamawa cewa za ka kawo autan na'isha in Allah ya suya ya yadda eh. in Allah ya yadda eh. daraja annu Muhammad a ranar nan hmm. baya wucewa in Allah ya yadda amma a san komai yadda Allah ne eh. sai Allah ya yadda wai wasu suna ganin cewa autan na'ishan yanzu abin da yasa aka ji kana baki saboda kaga autan na'ishan yayi kasa wasu za su ce saboda kaga yayi kasa yasa kake baki kake tsara zaka ai ba haka bane ba zaka sauke shi ba haka bane ba mm. ai tun a can bayan ma to oke a can bayan ma cewa za ku yayi ƙasa kenan a ai wancan baka bige shi ba to ai yanzu ba haka bane ba mm. shi komi na Allah ni dai kawai fata na Allah ya ba mu rabo sa'a mm. Allah ya sa dan bannan ta yi gwani Allah kuma ya ba mu rabo Allah ka an san mana haka ne shine idan yanzu dan bannan an ce mutane mutane sun ce kana da saurin gajiya jiya eh adam bai kana saurin gajiya sai ni ba shaye shaye nake ba babun mata nake ba gajiya mi zan yi eh a ba wata gajiya waye ce na gaji hmm. a mutane sai kana saurin gajiya adam wai daga an yi turmi daya an yi na biyu sai ka ce eh ka nuna ka gaji haka autan mana shi ne ce wancan lokacin ka taba gani a to ai shi ya faɗa ni ba ni dan jarida ne iya ka ba ka shi zan ga maka kai dan jarida ne eh. amma ai kai ke dauka in na gaji ma zaka ce wani ya gaji eh, to kana da autan nashin ne ya gaji <laughs> Eh. <laughs> to ai shi ya sani <laughs> eh. in ma ya ce na gaji na yadda na gaji eh. to amma yanzu ai ga wata nan an sa za a gani yanzu bagon watan mamman kusan za mu iya cewa a gurmaɗa a harkar dambi. bayan autan na asha kun yi dambe da autan na asha wa kake so kaga an samu ku dambu tare da shi an gasa haka yo abokin dambe yayin ma in na koma dan zabe ke ne yana gada misali ne ka ce ai kai yanzu sha'awar dan baka ke a samu ku dan ban gasa da wani ai ba wannan eh. ko a kasuwa hmm. ba ruwa da wai in ce wai sai an haɗa da wani zan yi dan barshi a hmm. kawai in na ga dama zan je in kama ka min mara kai ba ruwa da wani ka ce a amma akwai wanda ka san ka san babba ne yake sama da kai hmm. ba za ka iya kama shi ka ce za ku yi dan barshi ba kuma yana ganin mutum kana ganin nashi ba za ta yi ba misali ai za ta yi ba wannan in je an kama shi ko kuma shi yana ganin mutunci ne. in na kama shi ka gani na yi rashin kunya shi kuma in ya kama ni ya zidda girman shi hmm. akwai su da dama shi yasa eh bara mu dan ratse bagon otan mamman an ga jiya kai dambe da mamu kuma mutane sun ce kana ta fallawa da gudu har bayan fili ya bi ka ya buge ka kuma daga baya ka zo kace ba kisa bane hmm. wannan kowa gani ya sa ai ba duka bane ba eh menene tadewa kai shi in ya motsa hmm. ya gana janye da na motsa ya janye oke eh. shi ne wayo ne yake so in zama sakaran kenan eh. to ai in dai wayo za a hidda ko ya rike hannuna ko ya rike na shi ya mahadu shi ne ko ita haduwa zuwa take yi an gawa in ya bi ka sai ka zille shi ne ya ce to bara bi ka bayan fili ya bige ka wannan din cikin salon dan ne eh. ka san wani in baya son dambar kai kawai shi burin shi kawai ya ga ya za a yi ma din yadda za a yi ce zai buge ka to wannan damban da kace ba kisa bane kisa ne ko ba kisa bane wannan ai ko ya gani eh. bayan ne na taka buhu na zame eh. amma ya kamar noshi ne kuma kuma kun gani eh. in noshi ne ma kun gani amma kisa ne a wannan gaskiya har ga Allah kisa ne dan kisa saboda ai binciken dan bane amma kuma waje na faɗi hmm. baya baya ne taka buhu na wadan zami to ka gani saboda naga an yi haka ne da rabu da ushu hmm. ba a ba ushu ba ka gani Imam Musal Dola. A Ushu ai tare suka faɗi. Hmm? Tare suka faɗi. Bayan Raban ya faɗi ya jawo shi ba. Eh, ai ai wannan ragas ne. Yau wai wannan to yan a Kano ne ya za a ce. Eh, a ragas ne ko shi ko a Kano ne za a ce tare suka faɗi tunda ai shi ma ya dafa. Wa ya riga zuwa cikin su? Eh Rabi ya riga zuwa. Shikenan. To misali a tamu bara mu ƙara dawowa wajen damban ku na watan da ƙarshe na san ka sha alwashin cewa dambu za ta yi guni. Dira ta dai baka gaya mana damban nan a turmi ne za ta yi gwani ba kai da autan na Aisha wannan ladi mai zuwa wanda ya daidai da 28 ga watan hudu shekara ta 2024 a wannan gidan damban Idris ɓanɓarewa ka tabbatar mana damban Allah da za ta yi gwani domin muna son damban ta yi gwani kawai rauni ake jin tsoro to kuma Allah zai kiyaye insha Allah rabbi kana da masu gidaje kana da masoya me ka ce da masoyanka da masu gidajenka ni abin da zan ce fatin da nake yi masoya nasu mana da masu gidajenmu amma wa'anda na kasashen waje wa'anda ba mu sani ba hmm. don da ba samu so suke tura mana alheri ina fatan su taya mu da addu'a insha Allah rabbu wannan karin Allah da zamu share masu kuka su taya mu da addu'a su taya mu da addu'a muna fatan haka hmm. kana da masu gidajen wanda suke maka liki kamar ruwa da wa kake gayyata hmm. a wannan dambar za ku kamar irin su ne gida alai zirmi da irin su gida a ofisa da dai amma dai wanda ba mu sani ba wanda muke manta su duk muna fatan da kowa da kowa ba anan na abuja ba hmm. har na lagos da kano da abuja da ina ne hmm. irin su gida su sarkin samari hmm. salad isa katuka su baban gida su waye duk muna fatan alkhairi su ta mu da addu'a a wannan wasa in Allah ya so ya yadda za mu share masu kuka kuma kallo za mu iya cewa wannan dambar za a fafata ranar ladi tsakanin bahagon autan mamman dan dambe daga bangaren wato jamus da kuma autan na aisha dan dambe daga bangaren gurma da wanda za a fafata wannan ladi mai zuwa a wannan gidan dambe na Idris ɓarewa da ke nan Marbanya za mu iya cewa Allah ya ba mai rabo sa kuma yan kallo kada ku bari a ba ku labari ba wannan dambe da za a fafata tsakanin autan na aisha da bagon autan mamman akwai dambe tsakanin manu shagon garkon cindo daga bangaren gurmada da alhassan garkon bagon yan sanda daga bangaren jamus shi ma duk dambane na naira dubu ɗari ɗari wanda za a yi a wannan gidan dambane idris an barewa masu kallo za mu iya cewa kada ku bari a baku labari kada ku bari kallo baku a ranar ladi mai zuwa jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh